nan bana an taka tsakanin dogon bagon ziyanu daga bangaren gudun mana ga nan bana ga dan bana shi mai bakin wando daga bangaren kudu ga kuma bagon musan kaduna shi ne mai wando ruwan kasa ɗanen Aya, suna ba, suna ya da ba. gashi nan ya samu ya shi wallahi ya shi gashi nan ya riga ya shi gashi nan don wasu ya shi lo hannun mai karfin sojan kyalli da shi da dogon cisco wannan dambare na naira dubu goma ne wanda aka sa musu a dai dambar na ga dambar na masu kallon musu ba kano da muke ga muku wannan dambe wato wannan dambe yanzu dogon cisco ya yi kisa ya bige garko bagon musan kaduna aka sa musu kuɗi kuma dubu goma ta ga na sojan da shi da dogon har yanzu malam nasiru in rufa'i najeriya ma ya kasu malam nasiru in rufa'i najeriya ya kasu yawwa don haka to dogon zisko bayan na je hutu a ne banna ga dan banna masu kallon Ismail Kano YouTube ya ga ko nan da me gashi nan gashi nan ka samu fa ne banna da maki ba mu sani ba sai dogon da shi da mai karfin sojan ah, kyallo mai karfin eh, sojan kyallo daga bangaren gurin mada ga dan banna dogon shagon sojan ga dan banna ga dan banna masu kallon dogon sisko bayan an gama akwai da sarari da abin da suka tsoro ah. akwai dambe da sarari da dogon ba hagon ga shirin dai kaga wanga da guda biyu mai karfin sojin kyalli ba na guda nawa ma kenan da dan banna Eh, Suleiman da cikin ya ɗoru ruwa a sai da ya dawo ga dai nan bannan ga sunan ana buga ga dai nan bannan baskilan mu ayya nan cikin su mai karfin sojan kyalba shi nan to shi nan ba ya samu dogon sisko wannan ya kai ma farmaki ya kai ma samani ya ce ina kallon ka da dogon sisko ya gira ya gara yar ajo godiya muka yi eh. dogon sisko ba ya kasa sakewa ba muna da yawa in kaga ne ka dai na shi na asan a dogon sisko disko ya kasa sakewa ba gare don banna eh masu lasisi ka je waya ka taba da dil ka duba dole sai ka karanta ko ka dai nan banna eh, wallahi ni ne mai gida abin da gwamnatin ka ta kuce dun ko ne wallahi eh wallahi abin da gashi nan dai eh gida gidan ne to wallahi ce fa nan dai gashi nan dai ga nan dun ko ne kai ka fito hili ka ce amma kana ta wani alaye kuma ga inda nan ga sanin gidan dan kandi ga dai nan bannan eh, inda kudawa mai kama sa ba igiya eh in ƙarya ne ka te ka te zangiru eh ko ka te ko ka te afashi ko ka je gada biyu ko gangara ka te kuta ka ga yadda da ka kama sharu yana jihawa mota to ga dai nan bannan an koma turmi na biyu masu kallon mu to ga albari biyalo ya busa irin nan ayya gashi nan ba an fara amarya wallahi duk wanda ake sa ake samu a daidai ba zai kai labari ba gashi nan dai gashi nan dai a ban nan ta ɗan eh, ya zama ya rawa ayya shi ma ga nan ayya Thank you. kada abin yi bayawa ga gawa ga ga a yi ma ciki duk ma tsaya wurin daya a ga dambele wannan ciyaman na masu dabino ne ce yanzu kudu ma naira dubu daya ban dari biyar bayan ga ne tsakanin dogon ba hagon sisko ga kafa ga hannu a kuma na ba hagon zayanu ya riga gyara sarari shi wurin kai ka jira har ya ɗaura hannu ne wata fansa ta mutu nisa wata wani fansa ta yi ta mai nisa ga malin kusa gare ka fansa ta samun nisa har abada har abadan abada wannan fansa sai dai bari ya ku ji mijin ah. gari dalilan wannan gari dalilan wannan masu kallon mu Thank you. an koma cika ta biyu wannan ta uku kenan na uku caka ta uku kenan wannan yan bata kaya ba sai a ba shi dubu hudu ai na ji kaya rabon gado ka tashi rabon gado sai ka raba da kai sai ji kanka eh, rabon gado gado ka yi daidai sarkin mawaka maimakon ka ce a ba su 335 sai ka ɗauki dubu ɗaya ɗaya da kai da babba ka ba a ba mu dubu ɗaya maroka a ba ka da kuwa eh amma amma sai kai da babba ka da ban da mu sai ka ware mu to ba da da ne idan kun ba haɓa sun to shine daga bangaren kudawa na sojan kyallu kowa ya san sojan kyallu a Najeriya tambi dogon ba haba sun to sune gaba fatawa kuma suna nan a wannan gida ba wai ba sun ta hurci da na bane suna wannan gida dambe yamma ma zai kare 'yan kallo zai kare 'yan dambe a wani ali alaya kuma duka batsa kai ne dogon bahagon sisko da shi da dogon sojan kyallu akwai dambe tsakanin na bahagon zayyano da shi da falari don mazambatan mu kenan bayan shagon biyu ɗan sama'ila shi ma ya buga dambe alasaka da alheri kasan da muka tai a bace bayan kasan da muka je a bace akwai layin da aka yi ja wanda ba a takawa mai gidanmu da ya taka shi ba kai ka faɗa mai ba ce kula sai ya wani tsalle kamar ya zama shi zai ce ai kuma ma ka shiga cikin <laughs> bangaren mace zai da ka taka layin nan ja gidan soja ba wasa mun je ganin oga isiya ku soja Najeriya hanna tana da wasu soja warranti ofisa sojoji maganin mara kunya a ba su kaman kaga aiki yanzu eh duk da abu a dawo a dawo ko in canje ta ga shi eh Allah ma da alheri hannan suna da wannan sarki mango wannan da madai wato an raba shi kowa ya sha kwakwa sanyi da kai da su kai masu nisa da a hukano, ka ji ran jarida da kwarai. Hurrah! Aliyu shugaban wata jarida kafai na tunanin dan jarida mai kulle da makirci ba duk dan jarida mai kulle kulle sai an kulla mai an kore ma Najeriya dan kai daga tsawon na Musa dan jarida gari ba kai kiba sai ba ko alin tarare bai girma ne ba duk kiba alin tarare ya taho wurin ka dan karimi ya ka zama dan jarida mai ba kanan da abu shi ne za ka bace da hibu Baba Sani gwamnan Kaduna mai shugaban matasan Kaduna. in dai kungiyar ƴan ta ƴan dambe ta masu mukalin ƴan dambe a yi alfere daga alibu masu ya halu kaduna Don ba su hankulin ambata ga filin dambe da na kira ku sai na kanada kalli fiya kaduna

sa'ad amma dai ka a taɓe ka hilin dambe ko taɓe ka sai ya ji ka alheri mai hana ya haro karan jiya na zaka filin tun da bakin gandar gane ba nisan an taɓa fiye a duka kaduna. fada da soja ba shi da dami ya kai shuru ya kalle ne shuru ya kyale ya raka hilan nan da can ya shigo bai daga kawa ta yi nan ba nika ya juya ya koma ya tambaya yaro na yi kaga yaro kaga yaro ne ba nace wai mai gidan ya wata ba shi abuja na ga ya canza ya canza a mana hiri zuciyan maza ta canza hankali ya tashi nace ka binciko koshi ga dan minista ya ta haske ba daga hakan cikin da da mun ka Abuja ka ga tare da su Abuja hili kullum suna gaban mu dambe su ba mu ga dambin kuma su ba mu same su bakin jincan manyan kuɗi suka ba ni shi ka birawa daga in ba a kasa buja ta ya halu juna sannu ta ya halu kaduna amma da ga dogo auta na san da kai da dogo auta wannan ba ba ba ba Ola Zandi, Ramsey City. zambe na ya gargaɗi da 'yan zamben zamani wankan gishiri bani kyautar mota an sake bani kyautar mota an sake bani kyautar mota mashin biya an ka amma an ba ni kyautar gidi ka gama tsada zan samu majinatan ku uban noma kai uban noma shi ni kai-kai fili da shekara ta juyo yace in zo in ɗauke wa na ɗauke wa na dawo ko haka wanga lokaci ba wani ba ba da haushin kowa yanzu wa a gaban mu ko kashe haushi gani da mota abin hawa sa kayan faɗi ga ba kano ga damto mai magani gabana ga mai shinkafa da buhu uku ina nan ina da faɗo kan filin dambe a nan zai ga kare ga kura kowane ya wani shi ga gonan waka in kai shi ga gonan babu ruwan mu da aiki ko sanni kada ya wurin ka mu kuma ka da wakan mu amma in kai shigo ra'ayin sarki wani duniya shaida ka

يعتدون شيئا فلكم